A jiya Lamis ne dai kungiyar ci gaban al'ummar Adara ta koka kan ganin jirgin sama a lokacin da 'yan bindiga suka kai hari a garuruwan dogon noma da unguwan sarki da ke karamar hukumar Kajurin jihar Kaduna. Sai dai kuma gwamnatin jihar Kaduna ta ce jirgin sojan sama ne ya kai wa al'ummar ɗauki ba na 'yan bindiga ba. wannan bayani na kwamishinan tsaro da harkokin cikin gidan jihar kaduna malam samuel a ruwan kuma bai sauya tunanin kungiyar gaban al'ummar a daren ba saboda shugaban kungiyar Mr. Awemi Dio mai samari ya ce akwai wasu alamun tambayoyi game da zuwan wannan jirgi. Abin da muke cewa shine tun daga wajen 2013 an fara kawo mana hari a cikin kasar mu na Adara. Da farko dai a irin su Cateroslas masu satar shanu su ne suka fara kawo a hari suna kwashe shanu haka nan daga baya kuma aka zo aka shiga kidnapping wato garkuwa da mutane. Ƙarshe sarkinmu gaba ɗaya ya zo ya rasa ransa. to na shi ne wannan da aka yi na lahadi gwangamu an kai mata hari har an kashe mutane wajen talatin da biyu har ma da jirgin sama ku kun ga jirgin saman kuma me yayi mutanen da suna a kauyen su ne suka ganta da idonsu sun ce wannan jirgin sama fari ne to amma kun ji sanarwar da gwamnati ta yi cewa jirgin ya zo ne ya kawo tallafi ba jirgin yan bindiga bane ya zo ya taimaka ma al'umma ku ne mun ji wannan sanarwar kuma mun yi mamaki amma duk da haka inda ma sun zo din sun kare mutane da za mu gane amma mu da jirgin jirgin na ya zo fa a wajen su ya nufa ya dinga zuwa masu wuta saboda haka idan jirgin na ya zo domin ya kare mutane ne to yaya za a yi yan ta'adda za su samu lokaci suna bi gida gida suna sa wuta kuma sun kwashi ganima sun kwashi dukiyar mutane zargin amfani da jirgin saman wajen kai hari ga waɗannan al'ummomi dai ya sa na sake neman kwamishinan tsaro da harkokin cikin jihar Kaduna Malam Samuel Alwan sai dai sama da sa'o'i goma sha takwas da aike mai saƙon bai ce komai ba. duk da yake dai sanarwar farkon da ya fitar ta tabbatar da cewa jirgin sojan sama ne ya kai wa al'ummar na dogon noma ɗauki. To kowane irin tunani masani akan harkokin tsaro da Yahuza Ahmad Getsa ke da shi game da irin wannan zargi? Ai ba anan aka fara ba, an yi irin wannan a jihar Zamfara, an yi a jihar Katsina, an yi a jihar Sokoto, an yi a jihar Neja akalla a gurare sun kai guda shida inda jirage suke zuwa ko su sauke makamai ko wasu abubuwa sannan kuma gwamnati ta fito ta yi kariya. Babban abin da na ji daɗi shine da gwamnatin Kaduna ba ta yi ƙasa a gwiwa ba ta fito ta tabbatar da cewar jirgi ya je amma jirgin kuma na sojojin sama ne. To idan gaskiya ne na sojojin sama ne, to me yasa jirgin bai tsaya ya taimaka bayan a lokacin da ya zo kuma a daidai lokacin ne aka kai hari wannan gari aka kashe mutane barkatai. To amma dakta idan har jirgi ne kamar inda su suke zargi to kuna ganin jirgi nawa ne? Jirgi kamar ai na gwamnati ne wanda ita gwamnatin ta tabbatar da cewa jirgin nan na sojoji ne da haka sai a koma a je a duba sadarwar da ta bada umarnin mai jirgin ya tafi kuma da ya dawo da wani sakamako ya dawo. Shi dai shugaban kungiyar al'ummar Adara Mista Mai Sama Samari ya ce koma dai me ya faru al'ummar waɗannan yankuna guda biyu da aka kashe musu mutane talatin da biyu kuma aka kone musu dukiya suna neman taimako. Gaskiya suna cikin wani wani hali wanda gaskiya ba za mu iya mu yi bayani ba. Yanzu haka gaskiya ana cikin mawuyacin hali amma muna rokon gwamnati mun ji dai cewa bayan wannan hari jirgi ya je da kuma sojoji to mu haka muke so su je din a gani cewa suna yi abun da ya kamata. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.